<clears throat> ina kwanan mu ina gajiyar mu fatan ko yana nan wani gyara ne zan ba mutane ko in ce sako zan bayar ni mina m sadiq babu wanda na ce ma ina cigiyan saurayi ko in ce yaro ɗan shekara 27 Allah ban taɓa tunanin wannan a rayuwa ba kuma ba na fatan allah ya kai ni ga har wannan level ɗin da sai na ma yi cigiyan namiji ko da ɗan shekara nawa wani Allah bai kaskantar da ni ba ba ni ba kuma kowace ya mace ba ni fatan Allah ya kai ta wannan level din da har sai ta nemi namiji ya zo ya aure ta kowa Allah ya bashi rabon shi na alheri Allah ya bamu mazaje na gari ba sai mun je mun yi cigiyar namiji ba Ba na wannan fatan sannan ni babu wata jarida da na kira ko na yi magana da ita kanta ya haɗa ni cewa ina neman namiji ɗan shekara 27 ban yi ba duk wanda ke son ya sa abin na ce mina m sadiq sunan page ina na facebook ku je ku ga bidiyo inda na yi ina magana akan banga illar dan mace mai shekaru da ta girmi namiji ta aure shi ba babu shi wanda ya fi kowa daraja duk duniya ya auri wadda ta girme shi babu illa in na ce haka nan but amma a yada alheri ba abin da na ce ba kenan kuma ba na fata in kai wannan level din da har sai na ce ina neman namiji Allah kar ya nuna mu wannan abu ba ni ba koma waye so dan girman Allah mu dinga yada alheri sharri ba shi da wani amfani ban yi niyan yin bidiyo in ba mutane da dama sun nuna min in ta wannan abu dan da na haifa ciki na ake sa bidiyo eh, ake sa me ake ce mishi ake sa wai wai na yi wuf <laughs> Allah ya shirye mu dukan Allah ya sa mu gane Allah ka raba mu da yaɗa sharri Allah ka sa mu dinka yi ma junan mu kyakkyawan zato a ko da yaushe a ko a ina ne amma yin hakan ba shi da kyau ku ko jaridu ku ji tsoron Allah wallahi ku ji tsoron Allah dan duk abin da kuke yi sai Allah ya tsaye da ku ranar gobe kiyama kuma na roƙi Allah tunda ban ce ma wani ko wata ya zo gani ina neman ɗan shekara 27 ba duk wanda ya yada wannan abin ya min shari na roƙi Allah tun duniya ya ga abin shi Allah ya saka mun duk duniya babu abin da ya wuce ka ce mutum Allah ya isa to ni dai na yi Allah ya saka shi ne kawai magana Allah shi kyauta ya shirye mu baki ɗaya ya kare mu daga dukkanin shari kuma ni na roƙi Allah ya bani miji na gari na arziki